wanda ya daidai da 26 ga watan biyar shekara ta 2024 wannan kuma in allah da shi ne kaset na 938 daidai cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafin albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya azurta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana kuma jin mu da mu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadithi salafiya wadda ke namba 4 madarkacin road gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makanta ce da malam albani allah ji kanshi da rahama ya assasa ba don komai ba sai don da awarsa da fatan allah da nufi allah ji kan malam albani da rahama mu kuma allah shi mana gaba ya sa mu gama lafiya idan ba manta ba da cikin tabul manaqib babu alamatin buwa fil islam a jibin kwana hadisin muhammad ibn bashar ko ko hadisin hudaifa dan yaman muna cikin bayani kansa ko ce ma mun ma gama bayani a kansa ko lokaci ya ƙure mana za mu tashi hadisi na gaba insha Allahu ta'ala imam bukhari ce kala haddathana abul yamani kala akhbarana shu'aibun قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ظلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن كمعادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام وليأتين على أحد منكم وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. wannan hadisi kamar da muka ji maliki shi haddasana abul eh, ya bamu hadisin qala akhbarana shu'aib shu'aib ya bamu hadisin qala haddathana abu zinad abu zinad ya bamu hadisi an arad araj an abi hurayra radiyallahu anhu daga abu hurayra Allah kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa wa sallam qala daga manzon Allah tsira da min Allah tabbata a gare shi annabi ya ce la taqumu sa'a hatta tuqatilu qauman ba kiyama ba za ta tsaya ba har sai kun yaƙi wasu jama'a ni'aluhum a sharu takalman gashi ne wa ta tuqatilu turka sannan kiyama ba ta tsaya ba sai kun yaƙi turkawa sigaral ayuni masu ƙananan idanuwa humral wujuhi masu jajayen fusaku zulfal unufi masu ƙananan hanci ka anna wuju hahumul majan fuskar kai ka ce garkuwa ce almutoraka wadda aka daddaba mata fatu a jikinta shine almutoraka wadda almajan garkuwa wadda an sassa mata fata da ta zama ƙara zama kariya a yaƙi da ake wannan hadisin ba a manta ba mun kanta shi a baya a cikin kitabul jihadi ko amma babu laifi mu kara bayani akan saboda ba halarci wancan ba kuma wannan hadisi kusan guda hudu ne imam bukhari kawo su da mene da isnadi guda ɗaya Allah samu dace abin da annabi ke faɗa shine la tuqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum sha'ab ba za a tashin kyaba sai kun yaƙi wasu jama'a wanda takalman su gashi ne to me amana takalman su gashi ne wasu ka ce ma'anar shi shine malam zauna da kyau ina fatan fahimta in aka zo karatun hadisi ba mai daune ya kwanta ba ko ya kashin gide kuna jin wani magana ku yawa zama ke dirsha am sai dai mara lafiya mai uziri ba akwai suka ce mishahar abinda ake nufi da wannan hadisi shine suna da dogayen gashi ta yadda gashi nasa ya sauka ƙasa wasu ka ce kinaya ce akan wannan magana mai yiwa da za mu zo mu ji siffarsu a samu don mun ga 'yan chinese sukan samu akan samu a irin nan gashi din ka gashi shi haccan ƙasa wannan kenan amma abin da ya fi bayyana shine fasara ta biyu mu sha'ar shine zai kai suna da technology kimiyyar gashi za a daddatsa wanda za a yanke ko dai gashi na mutane ko gashi na mene na dabbobi ko abin nan ya zama ana sana'anta takalmi da shi jama na fatan kwanci wannan abu to wa'annan su ne siffar ta farko da annabi ya ba wa'annan mutane sai ya ce kuma wa hatta tuqatilu turka an fahimta har sai kun yaƙi turkawa to suwa turka sai ce misalinsu su ne sigaru a'ayin siffar su kenan turkawa zahiri an ce turk kaga wani mutane muke kallo mutanen turkiya din nan amma siffar da za a faɗa kuma sai ka ga ba irin su mai a yanzu za wajen ba saboda mutanen turki ne yanzu quarantine sun fi kama da indiyawa sun fi kama da mene indiyawan ka kalle su yanzu yanda aka ce wani suna da ƙananan hanci su a su za a ga da zara-zara hanci ba irin nan ba to labudda sai zama wata ƙabila ce ta yi wata ƙabila ce da ta zauna a wannan wajen ko kuma ƙabila ce mai suna daban-daban ma'ana turki ce wa'annan asalinsu nan ne amma ko kuma wasu daga nan suka ta suka koma can yankin kasashen china irin su mongolia irin su philippines da sauransu duk zaka suna da irin wannan kamar da hadisi ke faɗa ko zama daga can ne wasu ka ta suka zo nan aka fi karin turkiya lokaci na juya kuma har zama sun samu wani barbara suka samu canjin halitta wallah alam ina fata mun fahimci wannan abu annabi ce to ba za a tashin kiyama sai an sa sai an kun yaki da waɗannan turkawa din kuma siffar su shine sigarul a'yun suna da ƙananan idanu to kuma wannan ba shine siffar mutanen Turkiya ba haka ne Turkiya amma yan Chinese fa suna da wannan siffa din mutanen Mongolia fa Hmm? yan mongoli su masu ga su masu sa kaya irin kayan gashi din nan wasu miyagun mayaka ne kamanta da mikatin fa a bukhari a cikin muna cikin wancan wajen yawwa eh yawwa asirul magazi mi wani karatun mun daɗe muna bayani ko sai da muka fita ma cikin bukhari din muka ɗauko littafin a sheik ali muhammad as-sallabi tukuna muke karatuka da cikin littafin alkamil fi tarih na ibn athir ina fatan fahimta so waɗannan mutane irin kaga mongoliyawa suna cikin chinese suna ɗaukan wannan siffa ɗin da yawa mutane irin philippines ɗin nan za ga suna ɗauka da jinsin irin waɗannan mutanen za ga suna ɗaukar waɗannan fuskoki ƙananan idanu sai ce homurlodu suna da jajayen fuska jan fuska kaka ɗauka sai kaga jafa irin ko wannan abun haka farin mutum da za ka mare shi zaka fata za ka ɗan canza ko ba haka ba to wannan canja shi ne jashi a wajen shi to a da aka ja yan daga Allah halicci mutane ba kala ɗaya bane ko mu amu baƙaƙen ai baƙin kala ne dukan su mu baƙaƙe ko ba haka ba wani baƙi baƙi wuluk bayan Allah fentin Allah kenan <laughs> eh duna fentin Allah wani kuma ganshi baƙin sama sama ko ba haka ba har bahaushe ya samu wani arewowin kantar wada eh kala eh, rawa ce da ƙarya ne kawai eh ana jin kunya ka ne kawai sai a ce ai wani da kantar wada ne kawai kala biyu ne da baki da fari <laughs> ina fatan fahimta so kaga akwai kala-kala haka to su ma fararen akwai fari pat akwai yalo yalo ne da ka sani in ka kalle shi da kyau za ga yafi karta zuwa ga mene yalo kalo haka akwai waɗanda kuma za a gansu mene jajaye ne ɗin haka ɗin akwai wanda yake karkata zuwa ruwan ƙasa duk nau'in mutanen ne ga sanan haka Allah ya mutane daban-daban daga duka irin nau'in ƙasa da ka gani haka nan Allah ya tsattsare akwai mutane a wannan abu. to su larabawa galibin za a gansu ne su ma jajaye ne amma su kuma ba ƙananan idanu gare su ba dara-dara idanu Allah ya masu wannan sai ce to su wannan humrul wujuh suna da jajayen fuska ma'ana kalan jikinsu ya fi karkata zuwa gaja sai ce zulful unufi masu ƙananan hanci kaga duk canisa sun kunshi wannan abun da yankin mutanen wannan waje din Allah samu dace sai ce in baka gane ba dai hawa yau ka anna wujuhahum almajan fuskar zaga ta kaman mene garkuwa ma'ana cyprus suna da round face ko ka kuma siffar larabawa da turkawa za ga dubba wanda suna da mafiyo suna da tsawon fuska ne ba round face ba amma su wancan din zagan su kuma suna da round face yace ka hudu ka anna wujuhahum almajan almutraqa wadda kuma take da wato take da koshi na wato an daddaba mata fatu haka an mata kwalliya da fatu da fatu ishara kan mene suna da nama a fuska ɗin kun gani suna da cikar fuska ɗin duk dai wannan ka kalla wayannan mutane ake kallo to shine malamai suke cewa shin wannan abin da manzon Allah ya ba da labari shin ya faru ko bai faru ba cewa ba za a tashin kyawa ba sai an yaƙi tsakanin musulmi da wayannan mutanen an dai fara yaƙi da wayannan turkawa da masu wannan siffa ta zaman daular umayyawa banu umayya kun fahimta an ta yakin nan da su har tsawon lokaci dai har daular abbasiyawa ta kafa ita ma ta ansa tana yi dai an daɗe ana fafata da waɗannan mutane masu wannan kamanni din. daular umar da aka kafa ta lokacin tana zaune a ƙasar sham kafin ta koma andalus kun san sun koma kuma baitin mulki ya kwace masa a sham abbasiya sun ansa sun ci gaba da yi kuma su kuma daular ita ce ina bagadaza to su kuma suka cilla can kuma yankin andalus wajen tura wannan an ce andalus shine mene spain a yanzu da kake ji spain da kake ji spain din nan dai garin yan kwallon nan naku su bulbawo ko ba kawai kwallon bulbawo ba eh bilbayo sunan tim ne ko ko sunan mene <laughs> ina fatan fahimta ai ba'ala bak ne ko ba'ala bak ne asali aka ji zai bilbawo akwai ishbiliya ko ishbiliya yanzu akwai su ko sunan gari ne ko akwai ishbiliya akwai bilbawo ba'albak wani suka mai da shi wannan sunan kun san tura sun daɗe suna irin wannan manipulating na sunayen na abubuwa ɗin sai a juya sai ma baka gane cewa abu yana da alaka da addinin musulunci ba ba za gane da alaka da abin nan ba a yi lokacin da sifen ɗin da kake jin ta ɗin nan daula ce ta musulunci mai zaman kanta wadda ta mamaye a kai ba ma an batsa da malamai a lokacin ba a daula din kaga qurtuba da ake cewa din nan da kake karanta a fiqh malikiya din nan ko kuma a ce ibn ibn tafsirin qurtubi ai ba qurtuba suke ce ta yanzu ba qurtuba ko al ne al-qurtuba kasa state ne a cikin Spain din shi ma gari ne da fudda malamai kai da gaji kan irin wannan ma'amala sannan ga irin irin su ibn hazim ne az-zahiri irin su al-qadi mai ashifa ga irin su mai al in ka fara lissafi malaman da sifen ta fitar za ka cika littafi wannan sifen da kake ji wadda yanzu ba kaman ba labarin musulunci ba ibn hazm da kake ana tafta burgawa da shi tun a lokacin shi har yanzu ana bugawa da shi ina fatan fahimta dan shine kawai aka ce su yi mutum mutumin sa saboda wani hazikin bawa ne aka an ce an yi mutum mutumin shi da da littafi da rawanin sa da komai kawai yawa kun fahimci wannan abin ko so wannan an fa daular amoya sun yi wannan yakin sun fara fafata da wannan an yi wannan abin to haka akan gai suka ce kamar da ibn hajar ya kawo ba sai na zo na kanta ba mai so karanta cin fatul bari din da sauran malin kawo tarihi da aka fara yake tsakanin musulmi da su waɗannan turkawa din a lokacin sai Allah ya ba musulmi nasara akan su to amma ka kumanta na ce muku ta farko mutane masu jarumta da shaja'a da jur'a da hakan aka ci su yaƙi sai zama sarakunan wannan daula ta umoyawa din sarunga mene su shigo da su mutum ya shi musulunta ya gyaru sai ya zo da shi to dama iya kaza ce shine shugaban yan sanda kun fahimta wani kuma sai a ce to shine shugaban sss wani haka dai an aka shigo da su za a yaƙi aka ce aka waye gari da yawa sojojin mu'tasim khalifa daga cin su ne mene mutanen wayannan turkawa din da haka lokaci da suka ga dama ko shi ne suka tashi suka farar da gwamnatin lokaci da kawai suka ta suka yi shirye da su shirya to in ban da ba zan ci hauka ba yana Allah ya kan sayyidina Umar shi kaga Umar da yake ya kunkwada aqida yana da wayau masani ne kuma sai da ringa su mu gira dan shuba wa'azi kai ko daina fa shigo mana da wayannan bakin mutanen garin nan mutanen Farisa ko daina shigo da su kaskawa mana banna ile ku ashe tukan shi za su fara abu a almajusi ba ina fatan fahimta so wa'annan wa'annan bakin da aka zo da su to su suka juya gwamnatin ba su gushe ba dai ana yaƙi da wa'annan turkawa da wa'annan mutane da annabi ke ishara zuwa gare su har sai da aka zo a zamanin da suka zo har daular abbasiyawa a wancan karmin dogon zance me ya kawo ma tsakanin mongoliyawa wanda ake ce da su tatar tsakaninsu da musulmi in ba mun ja cewa asali kuskuren daga bangaren musulmi ya taso asalin kuskuren mun ce mene daga bangaren musulmi ya taso a wancan abu a ƙa'ida 'yan kasuwa da jikadu ba a taɓa su mun zo kasuwanci kuma wani sarki na musulmi ya kwace kayan wani basara ke da ya turo da kayansa a kasuwanci a ƙasar musulmi ya aiko a bashi kayan shi da kaza ka aka ce ba za aka kama yan aikin aka yi masu abin da aka yi masu ya turo da wani kuma ba a ji ba ya zo shi kenan ya zama masifa shi sa Allah raba ku da shugabanni wawaye shi sa annabi ta ishara sufahawul ahlam daga cikin abin da ya halakar da umarnin shine a samu shugabanni masu karancin tunani masu karancin basira da gogewa da aka suka jawo musulmi wannan masifa da ibn athir ya faɗa cikin alkamil cewa yana so rubuta tarihin in ya ɗauki alƙalami ya aje ya ɗauka ya aje shin ya rubuta wannan tarihi ko kai rubuta saboda masifar da musulmi suka tsinci kansu a wannan hali din mun yi dogon karatu akan wannan zancen ina fatan fahimci wannan abu to har sai da aka zo wannan yaƙi alhamdulillah ƙarshe dai Allah ya ba musulmi bayan sun duk abin suka yi sun kashe musulmi sun kashe malamai sun kona labarari sun yi kaza duk wata bunna da kake iya surantawa to ka suranta kwarka duk sun wani yan tatar na yan mugoliya din to amma alhamdulillah daga baya kuma da malamai suka shiga sabgar sai Allah ya kawo fita irin su bana asakir ina fatan fahimta irin su ashekul islam ibn taimiya kasan duk inda kaji ana fada da kafirci da arnanci da shirka da bida da zalunci malaman ahlus sunna ne amma wala yan bida ba su yi ba ko ga mana idan suka taba yi a tarihi duk kaji ana na islahi ana ƙwarin gyaran mutane to malaman ahlus sunna ne ibn taymiya sai da ya shiga cikin wannan dagar tukuna ya shiga ya fita tukuna aka fafata sarkin yana jin tsoro ya gure ce a'a yalla bai kakka gudu saboda wallahi idan ɗan tatar ya zo ya ce zai zo gari wani sai ya kasar da hanjin shi ma saboda tsoro ɗan tatar guda ɗaya fa ya kai sai tara mutane mutum ɗari ya ku zauna nan wajen ya harbe su ma gaba ɗaya kawai ba mu iya motsi amma ibn taymiya ce wallahi muna da nasara akan su ya shajja a musulmi da sarkin musulmi din aka taru za a fafata ibn taymiya ce kowa ya aji azumi da azumi ne malamai suka ce kaga irin ta aina Allah ce aji azumi ji ba irin ta kenan ina fatan fahimta ya ce na ce ku aji azumi duk wanda ba zai kowa ya ci azumi wannan magana yaƙi ne za a yi alfasil wanda za a rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ibn ya ce na ratse da Allah buke da nasara malum suka ce a haba mala ka ringa cewa insha Allah mana haba wai ga muka za mu tuna sai ce eh insha Allah ce amma na faɗa ne ba wai dan ina da shakka ba ina da tabbacin muna nasara a kai ina fatan fahimta ibn taymiya samu shi sarkin wajen ya ce in an zo yaƙi din ina so na maka da gaske nake duk inda kake ganin mutuwa take ni ka tura ni wajen wannan abin da da kake ji ba wanda wannan yaran iska suke zage shi ina fatan fahimta aka zo aka ce to can wajen ya faɗi ce to shi canza shi ya je ya sara sai da aka ba Allah ya ba musulmi nasara a wannan yaƙi din tun daga nan aka karye kadarin su daga ba kuma Allah ya sa suka yi ta musulunta suna shi yasa za ga yankin wajen da musulmi da yawa jajen yanzu haka to annabi ya ba labarin wannan yaƙi zai faru kuma ya faru kamar da malamai suke faɗa akan wannan abu insha Allah ta'ala an sha wuya da su amma ƙarshe dai kuma Allah ya ba musulmi nasara duk da a nan annabi fayyace mana ba mu za mu ci kuma mu ci nasara dan ya ce hatta qatilu sai kun yaƙi tsakanin turka da farisawa mewa saboda tsawon lokacin da aka ɗauka ana fafatawa da su din jama'a ci wani abun ko Allah ya samu dace to kun ga idan da darasi muke na tarihi sai a tsatsefe abin irin wannan darasin da ya kamata shine duk sanda kuke zaune a tare kuke abubuwa mala ku ringa kula da masu ruwa cikin ku kun ga kula da masu a cikin wallahi tallahi wanda zo na maka ya fi ka iyawa shiga in fi ka iyawa ya fi ka iya salafiyanci ma fi ka iya sunna din amma ba da gaske ke ba wallahi ba da gaske ke ba ya zo da kuɗin shi ma ya taimaka muku Kudata ta yalla bai yalla bai ai wani ma as-salafi ne hmm. ina fatan fahimta wai as-salafi kawai saboda ya zo ya cika ku da dadin zance ya kawo mu ya kawo kuɗi ya sa ya abu ya dan biya maka kuɗin umara ya wa da shi kenan sai ka ce ai asalafi galiban awoyi da kake ganin ake rusa su da irin wannan abin ne da an fara shugaban da'awan ya ga ya samu matsayi ya samu ansuwa cikin al'umma shikenan sai fara hada connection ai wani ma mutumina ne bar ma gani kyas kira wani hello shikenan wani ma mutumina ne bar hello kira wani shikenan to ku kuma da aka shakurar da ku aka share dagar sai ga ya fara kuma yana ku kuma ya canza abokai ya canza mutane ganin shi a wajen ku sai zama wahala ina fatan fahimta to daga nan an canza labarin da awafa an canza tarihin ta an rusa ta kenan gaba daya shi sa malam albani Allah ji kanshi da rahama da yake sa dokoki cewa shi in ya tashi karatu kar a mai sallama kar a gaisa da shi kar yi kaza kar yi kaza eh da fada mu sai muka tsorata ina fatan bayyana wata ran yace in je mu same shi ni da malam Musa sahabi muka je muka same shi na manta dai kan menene ana magana sun to ai malam ka ce ka ai maka magana yace ba da ku nake ba wannan sakon ba da wasu ne wanda suke so su zo su ba da gaske suke ba idan suka zo su babbake wajen ku da kuke da gaske za su aje ku a gefe to su nake kora ina fatan fahimta su nake kora amma in ban yi da ku wato da su zan yi ina fatan fahimta wani to wannan irin dabara sai irin su yi sun mana alban da Allah ya taimaka amma kallo duk wani majalisi da wahala ka gan ba a samu irin wannan matsalar ba to in ba na iya na suke rusa al'amura su mai da ku baya gaba ɗaya ina fata mun fahimci wannan abin Allah dai shi kyauta Allah shi gima mana gaba to za mu zo mu ji hadisan gaba daga cikin dalilan kuma da ke haifar da musulmi su ɗauki wannan wulakancin shine arrukunu ila duniya ila duniya daga lokacin da kuka karkata zuwa duniya to shikenan ku jira abin da ya faru to malam ya ce hadisi na biyu wanda da wannan isnad ya ce wata jiduna min khiyarin nasi za ku samu daga mafiya alkhairin mutane mafiya alkhairin mutane kun fahimta a shaddon karahiyatar lihadar amur shi shine waɗanda suka fi tsananin ƙin wannan al'amarin hatta ya kafi har mutumin ya faɗa cikin abin kuma me yake wannan ke kantar da mu suna nufin al'imara waɗanda za ka samu sun fi kowa iya shugabanci a musulunci su ne wanda suka fi kowa ƙin shugabanci ɗin za ka samu kowa gogewa a kansa nuna ashaddan nasi ko ta ji nuna min khairin nasi min khairin nasi ashadduhum lahu karahiya mafi alkhairin mutane za ka samu shi ne wanda suka fi kyamar shugabancin to idan suka haɗa cikin shi to sai ga Allah taimake su kun san dalili me yasa tun farko ke kyamar wannan shugabancin hmm? tsoron Allah yana gudun kada ya kasa sauke nauyi kada alhakin mutane ya kama shi kada kaza ya kama kada kaza ya kama shi ko ba haka ba to sai aka wayar abin ya kama shi kaga a dole yanzu kuma ya kira shi me kenan dole ji tsoron Allah ya sauke fiye da wancan lokacin ma duk kafin shiga ciki kenan kun gane hikima eh dama yana kyama ne saboda yana tsoron Allah dama duk mai san duniya bai zai kyamaki mulki ba kai ko wannan jini da ake malam fiyu fiyu fiyu malam ai ga mutum bai zai ke ba in ka zo sai in sai kowa mike sannan ka zauna sai ka zauna sannan kowa ya zauna a ah, malam kuɗi kai zaka kashe kai zaka ce a ba wani a raya wani a kashe wani ina fatan fahimta yawwa to amma mutumin da zauna kin wayannan abubuwa sai Allah ya jarce shi da wannan abin kaga bin babu aula a lokacin zai fi yin abin da ya kamata jama'a kun fahimci wannan abu shi yasa zamu ga salaf da yawa ana neman a makala masu mukamai da hukunce kunce suna gudu ku kan tasira ta sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda irin da alkhairai ya cika a gare su kai ka ɗauko tun daga sayyidina abubakar abubakar da aka zo ya ce masu ga dai hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce wato shugabanci na cin shawa ne ku an sarawa da mu da ku duk mu haƙuran biyo manzon allah biyayya a samu shugaba daga an sarawa an sara suka ce gaskiya ne annabi ya faɗi haka ina fatan fahimta to amma da mun ɗauka za a iya abin a raba gida biyu kuma kuna da shugaba mu muna da shugaba umar ce subhanallah haza awwalur rahan asalin matsala kenan sai dai a samu guda ɗaya to tunda da aka ka umar abubakar sai shi to kai umar kai ne mutum mai ƙarfi a cikinmu mai kazar-kazar kai zo a baka abin nan ya ce a wallahi bai da ba gara a ɗora mai dutsen uhudu da a ce ya zama shugaba a cikin al'umma kuma akwai abubakar sai ya kama hannu abubakar ya mai baya kaga ba zaɓin abubakar ba ne wannan shi yasa da wani abu ya faru a cikin sai ce to kun gana ce muku ku zaɓi umar shi fi karɓar ka har yanzu yana kan mulkin amma yana ganin akwai da ya fi cancanta wani ake sai sahabbai kana kai kana gan wani ya fi ka cancanta kana itirafi kuma eh mu yanzu ake yi ai dole a ko kawai da karasa ce mu kafi iyawa ina fata an fahimci wannan abu ka duwan dambaro da ake a Kano Allah kyauta kafin wai kanta da haka sai na umar lokacin da abubakar zai rasu ya kwanta bai da lafiya me ya ce ku je ku zaɓi shugaba ya taro nan sahabban na manzan Allah na kusa da manzan Allah wanda suke dare guda taran nan kun fahimta akwai umar ɗin, akwai usman akwai aliyu akwai saidu akwai sa'ad akwai zubairu akwai ɗalha akwai abu ubaida ibn jarrah duka suna nan a raye abubakar ya ce ku je ku fadda mun shugaba a cikin ku kowa cikin ku ya cancanta zaman shugaban musulunci suka je ana fita umar ya karce a guje ah to kai fa abu hafsa ka dawo a yace ah, ni na yafe duk kun cancanta ni ba ruwana ku ban zauna lafiya su ma kowa ce ni ma ba ruwana to ba za a ba ruwa kuma ba shugaba ba wannan ya ce ba ruwan shi wannan ce shi ba ruwan shi kuma ba wasu irinsu a cikin sahabban da haka sai aka ce to a koma wajen shi khalifa a ban mai aikin ya karasa shi na aka kuma wajen sai na abubakar abubakar fa mun kowa ya ce baban shi mun kaga dole samu mun ban malamar na a hannunka shahani ku je ku ce a mun ban maka duk wanda ka yanka mana mun yarda za mu fede ya zauna kwana biyu tunan da ya ce to na ku zo me kuke gani game da Umar dan Khattab suka ce a kafi mu ko kafi kowa sanin shi wallahi ba mu san komai tare da shi ba sai alkhairi abin da ke bayyana a zuce shi abin da ke zuce shi ya fi alkhairi fiye da abin da ke bayyana a tare da shi suka yi tufaki a kai haka shi sa kaga Umar ya tsaya tsayin daka an samu irin wannan alkhairi a tare da su so haka al'amura yake don da yake so Allah ke make shi akan shugabanci kada ya nuna da zaƙewa wajen kwaɗayi akan wani lamari din kun ga da tsarin musulunci ake duk wanda ya zaƙe sai ya mulkin nan to wallahi ba za a bashi ba kun ga wannan tarkakakar da a Kano to da ce duka an cire su sarakuna duka ba sun ba aminin duka duk suna so suna suna kwaɗayin abin a nemoncin da ke gefe wanda ya cancanta a ce kai ne sarkin don kwanon ka kwaɗayin shi a cikin wannan lamarin wato dukkansa sun yarda da sanusun da wannan sun yarda cewa a zubar da jinin mutane akan su shiga daga mulki haka kur shi kuma gwamnan ya nuna cewa ya yarda jinin mutane a akan ya tabbatar da ra'ayin shi kawai don wannan ra'ayin shi ne kuke domin kano tana zaune lafiya da sarkinta yana zaune lafiya me zai kawo cewa sai an cire wannan basaraki an kawo wannan me dalili ai ba presenting din dalili ba kuma abin nan an ce yana kotu tukuna ya bari kotu ta hukunci mana da muna ta tausayin shi muna cewa za a zalunce shi za a zalunce shi ashe shi ma akwai tashi akwai nashi bangaren zalunce shi ma ga za su barka mutane duk musulmin Najeriya kowa ya damu akan wannan matsalar ke faruwa a Kano ina fata mun fahimci wannan abin duk da wani malami yana cewa wai matsalar addini wai ce ma matsalar addini ce dan siyasa da wani matsalar addini ni ma ƙarya ba mawaki da wannan magana wai matsalar za a yaƙi addini ne a ina za a yaƙi addini dan siyasa ra'ayin shi ke tabbatarwa kai ne baka bace dan siyasa ba in dai dan siyasa kai na abu ba wani abu da ke da wani addini abin da yake kan menene riba shi ta siyasa kawai ke ina fatan fahimta to suwa suke bayan a rike a yaƙi a yaƙi addinin suwa suke bayan abun bola ahmad tinubu kai ka san ba soke a me haɗa shi da yaƙi addini shi ma musulmin ne shi ma musulmi ne ta me zai yaƙi addini to wai zai yaƙi addini shi kwankwason koko shi abba gida gidan ke yaƙin ina fatan fahimta so ma abin ne ma ya fi kusa ta wannan abin ai mutane suke zargin cewa shi wannan sarki sanusin amma fi tunanin su sauran farimason sun fi tunanin asaj don ya fi biya kusa da biya masa bukatu amma fi tunanin haka ta nan su ne suke matsa sai an sa shi domin yana ƙoƙarin biya masa bukatu ta yaya ka kumanta san da aka sashi a yan musulmi a kano aka kama inyamura da yayan musulmi me yake cewa cewa shi yanzu ai sai dai da yana iko iyayen yaran ma zai hukunta shi ne ya kawo dokar cewa hana ƙara mace sama da ɗaya ya kawo wannan emotion a masarautar cewa mace kada mutum ya auri mace sama da ɗaya sai yana da maɗuɗin kuɗi tukuna malamai suka yi ragaraga da shi ce kuma an ci mutuncin shi shi ya kawo cewa mace in miji ya mare ta ita ma ta zabga mai mari ta an yi wannan abubuwa din shi ke kawo wasu abubuwa wanda suke modern abubuwa ne na birnanci da kawo wani abu shi ne ke nema ka kawo irin wani abu shi ko sarkin bai da shi kenan ma wasu ne za su yaƙi addinin to ta ɓangaren wannan ne ma za su yaƙi addinin kenan eh ban ji ba shi ne magana mana yanzu mu wannan matsalar ta najeriya wa samu a tun ba su musulami da ba ba shi ne matsa sai an cire subsidy tun lokacin goodluck jonathan ba shi matsa sai an cire subsidy cewa wasu 'yan tsiraru ke cin arzikin abu har a majalisa an tab duk presentation shi duk suna nan ga sunan a abin nan a majalisa ya je wannan jawabin a wurare daban tarika yawan nan bayanan ko da wannan matsalar ta lokacin goodluck nan kan mana sai da ya goyi baya abu ya ta abin nan kuma da gashi daga baya dawo cewa to ina kuɗin subsidy da aka cire kuma kaga ashe bai iya lissafi yadda ya kamata ba bai da lissafi domin lissafin shi ya jefa mutanen najeriya tun daga cire subsidin nan rayuwa 'yan najeriya kaf ta canza take cikin matsala duk wani abu da kake ji a ce dala ta tashi wallahi sakamakon cire subsidi na fuel ne wannan mugun tashin gwaurin zaben da ta yi sakamakon wannan abin ne duk wani hatsi da ka ya tashi da gidan haya da kuɗin makaranta da mai duka sakamakon wannan abin ne kuma ba abin da magani sakamakon haka din to me abin abin nan za a ce wani ana yakan musulunci a ciki ato ato watakila dai abin da mu ce shine kawai tunda khalifa ne na tijaniya dole makari ya tashi yaki a tabbatar da shi shine sarkin Kano kawai shine magana to ba mun gani ba ko in dariƙa ma ba zo aka kashe su a nan hanyar jisba ya koma yana zargin su amma an wani mutum ya mutu a jami'ar ta haɓar yaje yana kuka har da shi yana abin nan ina fata ko mai jona abu so a in dai shi makar zai fito magana cewa tijjaniya za a kare khalifan tijjaniya zama sarkin kano shikenan ba maslahar kano da kano makar ke ne wato shikenan sai dai a yi haka sai fito fili gara ma fito fili kai yaudara ya ce mu ɗin tijjaniya muna gwar abin nan mu kuma wanda muke kallo muna kallon maslaha kano ne domin duka ba wani ɗan zalashin sarakuna sarauta tana yi ba yan bin malamai da bokaye ne to ɗan izala ko baya haka ba wani ɗan izala a cikinsu ba ahli sunna a cikinsu ina fatan fahimta din nasu ne amma muna neman a yi adalci ne a cikin wannan lamari ɗin gaba ɗaya Allah shi kyauta wa alaikum salam eh very good kasashen wai lokacin da aka samu wani abu wajen jifan shaidan din nan da aka mace dama yan shi'a suna da ambishin cewa wai sai dai a raba aikin hajji kaza kuma su suka ji suka da sabanin abin ma shi ma ya taso yana to ba ji magana malam Jafar faɗa akan shi bane da wanda malam Albani ya faɗa akan shi Allah shi kauta malam su wannan to wannan shine musulunci ai wannan wannan wannan abin na shi a imamiyya ne su suke da wannan su suke da wannan a ah, kamar like alimu alimu kuma minista na na ilimi mm. shi ma ya kawo kan kasashe ka abu sauriya kawai su suke su sanar yawa a kasashe su ba abin da ake suna da iran iraq lebanon su suna kawo wannan talabin zuwa su siya to ai abin da ke ƙarƙashin magana cewa wai saudiya a an shi aikin hajji a hannunta ai abin da ke ƙarshen wannan abin shine zai zama wasu ne daga waje za su ringa sarrafa aikin hajji sai a ce to yanzu bana aikin hajji mutane sun yawa an yanke yau miliyan biyar sun haɗu an cinkoso za a mutu ga wata cuta ta san sunanta kaza kamar da aka yi mana na corona sai a ce to yanzu mutum miliyan biyu kawai aka yi da su je sai a kawo dokoki na banza wanda aikin hajjin ba zai yi ba sai wane da wane Allah da shi kyauta to jama'a kun kunta abin ku to annabi abin da yake cewa shine tajiduna min khairin nasi ashadduhum karahiyatan li hadha al-amri hatta yaqa amin zaka samu mafi alkhairin mutane wanda shine fi tsananta da kiyayya ga wannan al'amari na shugabanci na imama har sai ya tsinci kanshi a ciki to insha Allah za ga shi yana ga cin mafiya alkhairin gabani wannasu ma'adin annabi ce su ko mutane da kake kallon su wato ma'adinai ne ma'adinai su ne albarkatun ƙasa irin na duwatsun nan wanda ko da precious stones nan ma'adin an fahimta ko abin da yake nufi shine ai kaga ma'adinai ba abu guda ɗaya bane wani ya fi wani tsada akwai tantaline akwai beru akwai gold akwai diamond akwai wane ne da haka kowane darajar shi daban wani ɗan ƙarami ƙwara ɗaya haka sai a cika wanda wannan roba bai sai wannan ɗan ƙaramin ƙwara ɗaya ba ba darajarsa ɗaya ba to shi na ce mutane haka suke Allah bai yi mutane kaman bulo iri ɗaya ba wasu sun ɗan fi waɗansu ko ba ba sun ɗan wasu sun fi ma sosai sai ce to khiyarun fil jahiliya mafiya alkhairi a cikinsu zaɓaɓɓu mafifita a cikinsu a zamanin jahiliya khiyaruhum fil islam a musulunci ma su ne mafifita su ne mafiya alkhairi a wata wace idza faqihu ko idza faqahu amma da sharaɗin in sun fahimci addinin musulunci idan kana da a asali potentially ka zama kai wani mai daraja ne a cikin al'umma da kaza da kaza to sai ya zama baka musulunta ba rashin musulunci ya zama maka daraja ka ko ku ka zo kanka daraja saboda rashin musulunci amma sai ka musulunta sai kuma ka tsaya ka fahimci addini kana ƙaran aiki da addini to har a yau idan za a zaɓi mutane kana ga cin wanda annabi ya sha cewa a ɗauko irinka ina fatan fahimta Allah samu dace malai ce annabi ya ce wa la'atiyanna ala ahadikum zamanu lalle zamani zai zo wa ɗayanku kun fahimta wa la'atiyanna ala ahadikum zamanu zamani zai zo wa ɗayanku la an yarani ahabbu ilaihi min an yakuna lahu mithlu ahlihi wa malihi ɗayan ku zai burin ina ma ya ganni ya ganni mai ido bi da shi ya fi mai a ce ya sami irin iyalansa da dukiyarsa gaba ka samu dama na minti ɗaya ka kalli manzan Allah sai ka fasa haka sallallahu alaihi wasallama sabai ko sun ga haka da yawa a cikin rayuwa don da yawan sun koma suna shauƙin ina ya za su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba fa su sahabbai suka zauna da shi ba ma tukuna mu ma ɗan ba da muke karanta fa da yawa akwai wanda su zaɓo su ba da iyalan da komai duniya su su yau su da a ce zai yi su ido hudu manzan Allah su ma su kalla su ma aka tabacin sahabiyun <laughs> ina fatan fahimci wannan abu to Allah samu dace sai ya ce wa haddasa to wannan shine cikon hadisi na hudu da malaka a wannan babi din duka wannan hadisan malaka ne nuna mana alamu min alami nubuwa yadda annabi ya da labarin abubuwa za su faru kuma suka faru kamar yadda da labarin su wanda kuma ba tsafi da wani abu ne kuma kun binci abin ko malace ce haddasa ni, wa ya yahya قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمانا وكرمانا من الأعاجم حمر الوجوه فصء الأنوف سجار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر تابعه غيره عن عبد الرزاق مالتي حدثني يحيى مالن يحيى بام حديثي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بام حديثي عن معمر دغ معمر عن حمام دغ حمام عن ابي هريره رضي الله عنه دغ ابو هريره الله قارا مسيدا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال yace manzon Allah da amince Allah sabbata gare shi yace la taqumu sa'atu qiyama ba za ta tsaya ba hatta tuqatilu khuzan wa karmana har sai kun yaƙi khuz da karman aka ce khuz da karman ƙabila ce guda biyu na yankin ashiya ɗinnan nan su ma jama'an fanci wani abun ko minal a'ajim daga ajamawa ajamawa kuma su ne mutanen da yankin da kake ake farisa ɗin nan wadda a yanzu aka fasa da suna iran iran da abin da ke kyau kun san ita iran da tana da yawa ita ma irin su Kazakhstan irin su Afghanistan nan duk da yawa suna ga cikin yankin Iran ne eh, Farisa ne a wancan lokaci din kun banci abun ko annabi ce to ba za tashin kyawa sai kun yaki wayannan kabilu na Khuz da Kirman ka ya cewa Kirman ko kuma Karman duk ana iya faɗa min al'ajim cikin ajamawa hamural wujuhi masu jajayen fasako to kaga mutanen iran nan su kuma farare ne fat fat farare ne kamar ruwa haka suke fustal unufu masu faɗin hanci su kuma waɗannan kuma bayanta sigaru ainihin masu ƙananan hanci a idanuwa wujuhumul majalul mutaraqa fuskokin su kai ka ce garkuwa ce wadda aka dabe da fatu ni'aluhum sha'ru takalmun su da takalmi da gashi akai tabahu ghayruhu an abrazak wannan ya haya ya biyo ya mai mutaba'a daga abrazak zuwa ga ma'amar مالك قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال سحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث سنين لم أكن في سنية أحرص علي في في سنية أحرص علي هو أحرص على أن أعي حديث مني فيهن سمعته يقول wa ƙala haka za biri bai na dai sa'a tuƙatiluna ƙauman ni aluhu musha'aru wa huwa hadal barizu wa ƙala sufiyanu maratan wa hum ahalul bariz malaci haddasana ali ba mu hadisi ƙala haddasana sufiyan sufiyan hadisi ƙala ƙala ismail sama ke cewa akhbarani qais ba mu hadisi ƙala ataina abu hurairah radiyallahu anhu mun jojan Abu Hurairah Allah kara masu yadda fa qala sai ce sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalatha sinina na zauna da manzon Allah sallallahu alaihi tsawon shekara uku in an jefar da kasar kenan ina fatan fahimta zaman manzon sa Abu Hurairah kusan shekara hudu ne dan ayakin Khaybar ya zo mun kanta ku ce al-jihad wasiyar an fahimta ko ya ce lam akun fi a harasa ala an a'iyal hadisa nifi hinna. ya ce a waɗannan shekaru na da ne da manzan Allah sallallahu alaihi ba abin da na fi kwaɗayi a kan shi fiye da in kiyaye hadisan manzan Allah a cikinsu kun fahimci abin wato zuwan shi ya yi ƙoƙarin ya haddace hadisan manzan Allah a wannan shekaru ɗin mun kanta rukacin sai muslimin har addu'a yayi akwai matakai guda biyu da abu ya fi ko guda uku yasa ya fi kowa yawan hadisai cikin sabai dan zindikai hayin suna tambaya sai ce to an ce Abu Hurairah shekara uku da manzon Allah wasu ce shekara sai ce to abai shekara hudu ma to ga wani suka shekara ashirin da shi ya aka ba su hadisai da yawa gare fi da manzon Allah ba wannan hujja ce ta wato masu ƙananan tunani kun gane karatu sun ce a a zahiri ga kama haka ne wannan ya shekara hudu da manzon Allah wannan kuma ya shekara ashirin da nawa da uku ko da manzan Allah ana da shi to aka mai shekara hudu mai shekara ashirin da uku yawan karatu wannan abin zai dan buga kwalwa wanda mutum bai lori ya kalla da kyau ba ina fatan fahimta na farko abin da ya faru galiban zaman maka ayoyi ne suka ringa sauka ayoyi ne suka ringa mene yawan sauka a lokacin ba yawan hadisai ba ne a lokacin galiban matsaloli na aƙida da akhlaq da mu'amalat wanda ba ma musu a kansu eh, musamman su akhlaq abin nan na aƙida kuma nasoshin a fili suke akan wannan abin jama'a kuma ci wannan abin haka da aka zo madina kuma a lokacin ne to aka fara ta an an samu gwamnatin musulunci doka hukuncin azumi sallah zaka a lokacin aka fara saukar da ana sauka na sauka hadisi na bayanin wannan abubuwa din to kar mu manta sanda aka zo maka aka dawo aka baro maka aka dawo madina a wannan lokacin mutanen madina sun fara shiga harka ta mene ta kasuwanci da noma da sauran abubuwa shi ko abu huraira abin da ya kawo shi zalla dama shine mene shi karatu ne fakai kawo shi dama da ya zo zallar karatu nan shi kuma baya rabuwa da manzan Allah ko da shi yana nan tare da manzan Allah masu wannan magana su ne zindiƙen shi suka fi yawa da magana shi ko Aliyu ai yana rabuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na farko shi yaro ne a gidan manzan Allah lokacin da aka aiko manzan Allah bai wuce shekara takwas ba lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci zaka same shi a tafi wasan shi na yara ko kuma wasu abubuwa makamanta haka kafin ya girma sannan shi kuma siriki ne na manzan Allah ana zama da gaga zai zauna ne kurin shi tarwa. amma Abu Huraira kullum bai ma da ɗakin kwana a masallaci yake kwana kenan da suka kace bam bam bam innal hamdalillah shi na wajen za a fara a gama darasi da shi in aka yi na rana da shi za a yi na safa da shi za a yi na asuba da shi ko na karatu da shi yana wajen ake yi sauran kuma fa wani an gama karatu ya tafi gida a lokacin wannan bako ya zo bakin dalga sun zo daga waje kaza abu hurairar rana sarki kaza ya koda wasiƙa abu hurairar rana duk wasu shi yana nan a wajen kaga samu lazimtar manzan Allah tsawon shekaru uku mewa da za a kirga adadin awannin da wasu waɗanda suka yi da manzan Allah za ka samu na shi yafi yawa kuma shi ya zo lokacin da ake loda karatu ina fata kun fahimci wannan abin to wannan kenan baicin wannan a Abu Huraira ya kai ƙara wajen manzan Allah cewa yana haddace hadisi yana mance su manzan Allah masa addu'a annabi ya ce cire bargonka ina fatan mu kaga wannan abu da wani ake da kaji ana ta ruguguta maganas ina fatan fahimta ba shakka da a ce aliyu ne annabi ya ce cire bargonka annabi ya ɗebo ya kamfata ya zuba ya ɗebo ya zuba aka ce mayar da kajin shi suna ta karanta wannan hadisin haka ne ko ba haka ba da ka ji ana cewa to Aliyu shi da aka ce shin faɗa bargo annabi ya ɗebo daga lauhul mahfuz ka ga ba daga zaka ɗebo ko sai cewa daga lauhul mahfuz aliyu mai annabi ya ɗebo zuwa aliyu abu ya ɗauka bayan an ya an ce ga annabi na haka annabi ya ce ɗauka ka sai ya dauka mene ya yafa ya ce tun daga lokacin ban karshen manci hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kun ji wannan kenan watan annabi ya sake zuwa ya tadda su su uku suna zaune sahabbai suna mazakara ta ilimi annabi ya ce kowa ya faɗa abin da yake so sahabi na farkon da ta sunan shi ce ina roƙon Allah ya bani kaza da kaza da kaza kaza annabi ya ce Allah in Allah ya amsa an baka nabi ya ce ina neman kaza da kaza kaza annabi ya ce an baka sauran Abu hurera Abu hurera sai ce to ina roƙon Allah duk abin da abokaina guda biyu suka roƙa sannan ina roƙon ƙarin shi ne ya tabbatar mun da duk abin da naji a wajenka annabi ce an baka ina fata kun fahimci wannan abu to ƙari kuma shi abu su da kansu kafin suka ce ah wai kai ya aka baka fi mu daɗewa da manzon Allah ba kuma ka fi mu hadisai sai ce dalili shine kuna zuwa kasuwanni ku muhajirai kuna tafiya kasuwa manoma ansara suna zuwa gona ya za a bazan fi ku hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam jama'a fata kun fahimci wannan abun to wannan shine dalili kun ji abin da ce to daga cikin abin da ya bashi hadda shine hadda kasancewar shi tun farko ma shi ya kasance himmarsa shine haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya sami'tuhu na ji manzon Allah sallallahu da cewa wa haka hakaza bi ya faɗa ya nuna da hannunsa cewa bayna dai sa'ati tsakanin gab da tashin kiyama tuqatiluna qauman ni'aluhum sha'ru za ku yaƙi jama'ar da takalman su gashi ne wa huwa hadal barizu su ne waɗannan da suke albarizu albarizu ka ce shine wato mutanen da suke sunan wata ƙabila ce ta ajamawa wasu masu ce a al'umma ce waɗanda suke bayyane wato wanda suke fara fitowa su yaƙi su ne ƙoƙarin su yaƙi addinin musulunci bari ku ji abin da suka ce cewa a nan wajen sai ce malami na ga cewa wa huwa hadal barizu wa qala sufyan muratan hum ahlul bariz ce wa qadab al ula بفتح الراء بعد الزاين وفي الثانية بتقديم الزاي على الراء والمعروف الأول وقال إن بسنق وعبدوس بكسر الزاي وتقديمها على الراء وبجزم الأوسيلي وابن سكن ومنهم من ضبطه وقال القابس يشي الإمام القابس كيتشي ومعناه ma'anar wahuwa bari sai ce albari zunar qital ahlul islam wanda za su fara fitowa dan yakar mutanen musulunci shine ma'anar shi kenan wasu ka ce kuma ai a zahiri na min minal ardi wasu ke bayyana a bayan ƙasa a fili fetal ba duwatsu ba sauran abubuwa a tare da su kama a fi wasu fi aliyin annahu baraza wa zahara kamar da zuwa a cikin siffar sai na ali cewa ya fito na fito da kafarai kuma ya bayyana dan yaƙarsu wai kalu ma'ana suna ce kuma annan wannan annal qauma alladhina yuqatiluna taqulu al-arabu hadha al-barid iza ashara ila adari